خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر idanuwansu suna cikin ƙasƙanci suna fitowa daga ƙaburbura kamar farin da suka watse yayin da suke tafiya zuwa wurin hisabi